da yake tsokace a kan littafin jami'in bincike da kuma sadarwa na cibiyar malam hamza ibrahim cinade hailayo ya ce binciken ya gano cewa daga cikin dalilan da ya sa wasu al'ummomin kin ba da bayanai wa hukumomi sun hada da tsoro da rashin amincewa da kuma rashin tabbas akan illar da zai jawo musu idan sun ba da irin waɗannan bayanai mai yiwuwa mata yi wanda aka ba shi bayanin yana daga cikin masu tada kayar bayan sannan ya ci gaba da cewa wani abu da kusan za a iya cewa abin mamaki shine a lokacin da ake aka fara shi wannan rikicin akwai al'ummomin da su wato su ba da bayanai a jami'an tsaro ma kamar ya zama musu wata matsala ko illa dalili ko shine akwai rashin yarda tsakaninsu da ko dai jami'an tsaron ko kuma mutanen da watakila in sun ba da bayanan za a zarga wanda eh, ta za ka zo ga ko kuma cewa ko yana cikin wannan al'amarin ba saboda aka ba da bayani kamar zai sa watakila ka jefa rayuwarka cikin wani hadari musamman a jihar kamar yobe akwai garuruka da irin haka suka faru waɗanda kuma daga baya an samu an yi illa sosai su kamar 'yan tada karba sun illa sosai a waɗannan al'ummomin to amma akwai al'ummomin da musamman in ka ɗauki akwai garuruka daban-daban eh, irin garuruka da suka shafi kamar azare a jihar bauchi eh, da ningi eh, har yanzu da a jihar bauchin da misali irin su mubi da su kamar gombi a jihar adamawa da sauran waɗannan irin garurukan daban-daban a wannan al'umma da aka zo aka yi waɗannan abubuwa. A jawabinta na ƙaddamar da littafin Dr. Asabe Sadiya Muhammad ta Jami'ar Gwamnatin Jihar Bauchi da ke Gadau ta bayyana dalilan wallafa littafin. Wannan littafi dai na tabbatar a yau da gobe da jibi da duk shekaru masu yawa duniya tana buƙatar sa ba wai Najeriya kawai ba saboda yana magana ne akan harkokin da suka dami duniya ga baki ɗaya. wato bacin insurgents yawa tashe-tashen hankali irin wanda mu aka sa sunansa boko haram da waɗansu ƙasashen da sunayen da suke bashi mu ma a cikin mun dubi yadda ya faru a wasu kasashe da yadda suka yi rubuce-rubuce a kai haka sannan mu muka yi nazari a kansa mu ma muka duba muka mai da shi ta yadda ya shafi namu eh, tamu ƙasar da namu ƙauyukan da namu biranen shine muka yi rubutu a kan yadda yaya za a yi a dakale shi na gaba muka samu bayani ta yadda ya fara ta yaya wanda suke ciki mai suka fuskanta yanzu wuraren da ya kare yaya suke yi saboda gobe mai maganin gaba sai dai in cewa jakadan zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a jihar bauchi alhaji aminu garba sidi lallai ne al'umma su tashi tsaye domin ba da kariya wa kawunansu lallai ne al'umman nan su tashi kamar jtf na cikin garin maiduguri su koma ƙauyen adama bauchi yobe da sauran north east gaba ɗaya lallai da su tashi haikan a samu waɗannan dabaru da taimakon kai da kai kamar inda sarkin kano ya taɓa faɗa ya taimaka gaya a arewa cewa tsaro ya ya kamata ya fara daga kanmu mu tashi mu kare kanmu mu wannan bayanin ya taimaka binciken da an gudanar da shi a jihohin arewa maso gabas inda 'yan tada kayar bayan suka mai da shi tungarsu da kuma jihohin kano da jigawa a kan al'ummomi guda goma sha bakwai an dai wallafa littafin ne a cikin harsunan ingilishi da kuma harshen hausa yohab muhammad bura amurka daga bauchi a najeriya